wannan tashin bom din da yana ci gaba da aukuwa ne duk da irin kirarin da hukumomin sojan ke yi na cewa ta tare nata ina ta zuwa babban birnin maiduguri